يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka kamar yadda muka saba haɗuwa cikin wannan wata domin gudanar da wannan karatu na tafsirin alƙur'ani mai girma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da alheri tsira da aminci su tabbata ga manzanmu sallallahu alaihi wasallam da shi da iyalan gidansa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta farkinsa da kyautatawa har zuwa ranar ƙiyama. bayan haka bayan kuma gaisuwa irin ta addinin musulunci muna ƙara godewa Allah ta'ala da ya kawo mu wannan yini na goma sha bakwai haka ne ga watan ramadan hijira 1438 da izinin allah za mu ci gaba da wannan karatu daga inda muka kwana wanda jiya mun karanta waɗannan ayoyin nan waɗanda suke bayanin a wato irin wannan mummunan ɗabi'a ta waɗanda ba sa imani da Allah ba sa imani da ranar lahira wato na saba wa iyayensu da kuma wato musguna wa iyayensu mun karanta waɗannan ayoyi hakan nan mun karanta ayoyin da Allah ta'ala ya nuna mana ya bayyana mana yadda sakamakon kowane bawa zai kasance a ranar tashin kiyama gwargwadon aikinsa sawa'un idan mutum ya aikata aikin alheri ko ya aikata mummuna Allah ta'ala ya ce wali kullum darajatun mimma amilu wali wasiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun to jiya din dai mun tsaya a kan ayata ashirin daga wannan sura wato suratul ahqaf yau in Allah ya d'a za mu tashi daga kan ayata ashirin da ɗaya? a ran makaranta ma da kuma ayoyi da za su biyo bayanta waɗannan ayoyi allah subhanahu wa ta'ala yana ba mu labarin wani annabi da mutanen shi wanda ya ba mu wannan labari ne domin mu zamanto a mun ɗauki wa'azi mun ɗauki izina daga irin abin da ya samu mutanen shi a lokacin da suka ƙi wato bin annabinsu a lokacin da suka kafirce da Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hallaka su waɗannan mutane su ne adawa wato mutanen annabi hud alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wannan annabi da mutanen shi cikin wannan sura a takaice a cikin takaitattun ayoyi wanda labarin wannan annabi da mutanen shi wato adawa Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarinsu a wurare daban-daban cikin alkur'ani mai girma suratul araf Allah ya ba mu labarinsu suratul hud Allah ya ba mu labarinsu a suratul fusilat Allah ya ba mu labarinsu ga wannan surar wato suratul ahqaf hakan nan za mu samu labarin su a suratu zariyat wa fi adin idh arsalna alaihim ar-riha al-aqim ma tadhu min shay'in atat alaihi illa ja'alathu karramim hakan nan za mu samu labarin su a wurare daban-daban kamar suratul najim da makamancinsu saboda haka a wannan sura Allah ta'ala ya taƙaita mana labarin su kuma yake cewa wadhkur akha adin ya manzan Allah ka ambaci dan uwan adawa idh anzara qaumahu bil ahqafi a lokacin da yayi wa mutanen shi gargadi a waje da ake ce masa al ahqaf to anan Allah subhanahu wata'ala ya giya wa annabinsa ya ambaci dan uwan adawa ambatan da zai yi masa wato ya tuna da shi malamai suka ce wazkur anan yana ɗaukan ma'ana biyu wazkur yana iya ɗaukan ma'anan ya kai annabi ka tana da labarin wannan annabi wato shine annabi hud alaihi salam ka tana da labarin shi da irin mayan da ya yi da mutanen shi da kuma yadda mutanensa suka mayar masa da martani suka karyata shi idan ka ambaci wannan annabi to kai ma za ka ji sauƙi dangane da abin da ƙurashawa suka giya maka wannan shine ma'ana ta farko na wadhkur ai wadhkur fi nafsika litatasalla bihi wa litaktadiya bihi wato ka ambaci annabi hud alaihi salam a zuciyanka kuma ka tuna da labarin shi mai yiwuwa labarin shi din nan zai ɗan sassauta maka abin da kake ji daga mutanenka na ƙaryata ka ɗin domin hakan ya zamanto maka tasliya ya warkar maka da zuciyanka kuma domin ka yi koyi da shi domin annabin musallallahu alaihi wasallam an umarce shi ya yi koyi da annabawa da manzanni gabaninsa ya yi haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri a ƙarshen wannan surar Allah ta'ala ya ce masa fasbir kama sabara udul azmi minar rusuli wala tasta'jil lahum saboda haka an umarci annabin mu sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da annaba da manzanni bayanansa wajen haƙuri wajen jurewa wajen ci gaba da da'awa wajen rashin wato wato damuwa da abin da suke ji ko kuma mutanensu suke giya musu saboda haka uzkur akha adin wato ka tuna da ɗan uwan adawa domin ka yi koyi da shi ma'ana ta biyu na wazkur malamai suka ce ai wa zakkir qaumaka kissata akha adin ma'ana ka tunatar wa mutanenka da labarin ɗan uwan adawa domin su su wa'azantu da wannan labari an gane ko domin a su waɗannan adawan Allah subhanahu wa ta'ala a yayin da suka ƙaryata annabinsu suka kafirce da Allah Allah ta'ala ya hallaka su da mummunan azaba saboda haka ka giya wa ƙurishawa ɗin nan waɗanda suke ƙaryata ka waɗanda wato suke kafircewa da Allah ka giya musu wannan labari saboda Allah ta ka nuna musu cewa Allah yana da ikon ya hallaka su kamar yadda ya hallaka wato waɗannan mutane wato adawa domin su ba za su gagari Allah ba tunda waɗancan ba su gagari Allah ba alhalin kuma waɗancan sun fi ƙarfi waɗancan sun fi wato ainihin yawan dukiya sun fi yawan ƙaya saboda haka duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka su saboda haka ka giya musu domin su wa'azantu su ɗau izina daga wannan labari to wannan shine ma'ana ta biyu na wadhkur ko ka zamanto kai ka ambaci labarin domin kai koyi da wannan annabi ko kuma ka giya wa mutanenka domin su ɗauki wa'azi daga abin da ya samu mutanen wannan annabi wato shine annabi hud anan allah ta'ala ya ce wadhkur akha adin wato ka ambaci ɗan uwan adawa anan bai giya mana sunan shi ba wane ne wannan dan uwan nasu to amma a wata surar Allah ta'ala ya gaya mana wane ne wannan dan uwan adawa din yace wa ila adin akhahum huda na'am to kun ga a wannan ayar Allah ta'ala ya giya mana wane ne dan uwan adawa din anan yace wadhkur akha adin bai ambaci sunan shi ba to amma a can sai yace wa wa ila adin akhahum huda yace kuma an aika zuwa ga adawa dan uwansu hudu saboda haka annabi hudu alaihi salam annabi ne manzo ne da Allah ta'ala ya aike shi zuwa ga waɗannan mutane da ake ce musu adawa kuma su wane ne adawa dinnan Allah subhanahu wata'ala ba mu labarin su a wurare daban-daban cikin alkur'ani ya nuna mana cewa su waɗannan mutane adawa waɗansu jigajigan mutane ne aka ce ɗayansu tsawon ɗayansu ma yana iya fin wato tsawon falwaya ɗinnan dogaye ne ƙatta ne manya ne jigajigai ne wanda kuma har ma suna alfahari suna takama da ƙarfin da Allah ta'ala ya ba su yace wa amma adun fastakbaru fil bi bighairi alhaqi wa kaluman man domin na kowa. malamai suka ce adawa dinnan yadda Allah ta'ala ya ƙera halittar jikinsu ba haka aka ƙera halittar wato sauran mutane a wannan zamanin nasu ba saboda haka sauran mutane kamar yadda mu muke dinnan haka sauran mutane suke amma su sai halittar su ya fita daban Allah ta'ala ya yi su kattai ya yi su manya jigajigai sai ya zamanto suna addaban mutane a wato a wannan zamani suna hallaka mutane su kakkashe su sai zamanto suna girman kai istakbaru fil ardi wato suna girman kai a bayan ƙasa wa qalu man ashaddu minna kowa suka ce wane ne mafi tsananin ƙarfi daga gare mu wato babu saboda haka sai ya zamanto Allah ta'ala ya tura musu wannan annabi wato annabi hud wannan annabi da aka tura musu dan uwansu ne amma ba dan uwansu a addini ba dan uwansu a dangi dan uwansu a jini domin Allah subhanahu wa ta'ala idan zai aike annabi kamar yadda muka yi bayani a baya baya tura bako zuwa ga mutane yakan tura annabi ne daga wato daga dangin waɗannan mutane da aka tura musu wannan annabin sun san shi kuma sun san dangantakarsa sun san daga ina yake kuma zai taso ne a cikinsu za su san halayensa da ɗabi'unsa kamar yadda manzanmu sallallahu alaihi wasallam shi ma an aiko shi a cikin ƙuraishawa kuma a cikinsu yake shi ɗan dangin ne kuma a wato a cikinsu ya taso ya girma sun san halayensa sun san ɗabi'unsa to haka shi ma wannan annabi an aiko shi a cikin mutanensa ne sun san shi sun san ɗabi'unsa saboda haka da allah ta'ala ya aiko shi to ya soma wa mutanensa gargaɗi yana musu gargaɗi idh anzara qaumahu bil ahqafi yana wa mutanansa ko kuma a lokacin da yayi wa mutanansa gargadi a wannan waje a wannan ƙauyen nasu ko a wannan garin nasu da ake ce masa al ahqaf ah, malamai suna cewa al ahqaf ma'anan ahqaf wato tuddai ne an gane ko na yashi tudu na yashi shine al-haqaf jam'insa shine ahqaf aka ce mutanen adawa a inda suke zama ya kasance akwai waɗannan tuddai na wato na yashi wato amma kuma girmansa bai kai girman dutse ba an gane ko tuddai ne amma kuma na yashi to a wannan wajen wato mutanensa suka zauna a ƙasar yaman kusa da bakin wato bakin teku to a nan ne annabinsu ya yi musu gargaɗi wanda wannan gargaɗin kamar yadda allah zai bayyana mana yaya wannan gargaɗin ya kasance to a nan sai allah ta'ala ya ce wa qad khalatin nuzuru min bayni yadayhi wa min khalfihi kuma alhali a masu gargaɗi sun shuɗe min bayni yadayhi a gabaninsa wa min halfihi kuma a bayansa ma'ana shi annabi hud an samu annabawa da manzanni da suka yi wa mutanensu gargadi kafin shi hakan nan bayan shi ɗin bayan an hallaka mutanensa shi kuma ya koma ga allah an samu annabawa da manzanni a bayan shi su ma sun yi wa mutanensu gargadi wa qad khalat an-nuzur kenan an-nuzur wato masu gargadi ai ar-rusul al-munzirun wato manzanni masu yi wa mutanen su gargadi Allah ta'budu illa Allah cewa kada ku bauta wa kowa face Allah wannan shine wannan gargadin da wannan wa'azin da wannan annabin yayi wa mutanensa wato annabi Hud kamar yadda kuma wannan annabi Hud ya yi wa mutanensa wannan gargaɗi ya ce musu allah ta budu illallah kada ku bauta wa kowa face allah hakan nan annabawa a gabaninsa annabawa a bayansa su ma suka yi wa mutanensu gargaɗi shi ma annabin musallallahu alaihi wasallam irin gargaɗin da ya yi wa al'ummarsa kenan allah ta budu illallah domin Allah ta'ala ya nuna mana ya bayyana mana cewa babu wani manzo babu wani annabi da aka aiko shi aka turo shi face an aiko shi da tauhidi ma'ana an aiko shi ya wato ya kira mutanensa zuwa ga bautan Allah shi kadai kada a hada shi da wato abokin tarayya shine Allah ta'ala a cikin suratun nahal yake ce mana wala kada ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajitani at Ya yace haƙiƙa mun aika zuwa ga kowace wato laqad ba'athna fi kulli ummatin haƙiƙa mun aika zuwa ga kowace al'umma rasulan da manzo me aka tura musu da shi an ibudullaha wajtanibu at-taghut cewa ku wa Allah kuma ku nisanci ɗagutai ta saboda haka annabin Allah annabi Hud ya yi wa mutanensa ya kira mutanensa zuwa ga wannan aƙida ta tauhidi ya ce musu Allah ta illallah wanda ba ma wannan ba ne kawai annabinsu ya kira su zuwa gare shi ba annabinsu ya kira su zuwa ga tauhidi hakan nan ya kira su zuwa ga taƙawa ma'ana tsoron Allah ma'ana ya zamanto suna bin umarnin Allah suna nisantar hanin Allah kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana a cikin suratul hud wato suratul hud Allah ta'ala yake cewa ah, wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruhu afala tattaqun yace mun aika zuwa ga annabi hud wato mun aika zuwa ga adawa annabi hud kuma ya gaya wa mutane cewa ya ku mutane ya ku mutane na ku bauta wa Allah shi kadai ba ku da wani abun bauta face shi sai ya ce musu mai, ce musu afala tattaqun shin ba za ku ji tsoron Allah ba shin ba za ku yi takawa ba ku bi umarnin Allah ku hanu daga hannun Allah hakan nan ya sake kiran mutanensa zuwa ga tuba da istighfari da komawa ga Allah subhanahu wa yake cewa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum yace ya ku mutane na istaghfirullah wa ya qaumi astaghfiru rabbakum ya ku mutane na ku nemi gafarar ubangijinku ma'ana daga zunubanku da laifukanku sun matubu ilaihi sa'annan ku nemi tuba zuwa gare shi ku koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ta'ala to idan kuka aikata haka kuka yi istighfari kuka yi tuba to yursilis samaa alaikum midrara zai sako muku ruwan sama mai yawa mai zuba da yawa wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum kuma ya ƙara muku ƙarfi akan ƙarfin nan naku domin adawan nan masu ƙarfi ne majiya ƙarfi ne kamar yadda muka faɗa ɗazu saboda haka annabinsu ya gaya musu cewa to abinda ma zai ƙara musu wannan karfin ƙarfi a jikinsu karfi a tattalin arzikinsu karfi a komai shine su koma ga Allah da tuba su koma ga Allah da istighfari wanda malamai suna cewa wannan kenan ya kara nuna mana amfanin yawan istighfari idan mutum yana yawan istighfari to insha Allah ta'ala ko idan Allah ya kaddara masa shi dan shekara 80 ne zai kai ga waɗannan shekarun amma zai rinka jin ƙarfi a jikinsa saboda me saboda yawan istighfari saboda haka duk wanda yake bukata ko yake neman lafiyan jiki ya yawaita istighfari an gane ko ya fi farasitamol. wannan shine ainihin farasitamol na Allah subhanahu Ta'ala. istighfari da tuba mutum ya yawaita istighfari wanda idan muka duba cikin alkur'ani za mu ga cewa wato amfanin istighfari suna da yawa istighfarin nan da shi ake samun arziki mabudi ne na arziki istighfarin nan wato dalili ne na samun karfi istighfarin nan dalili ne na samun ruwan sama da 'ya'ya an gane wannan ku to Allah ya sa mu dace to shi wannan annabi annabi huda alaihi salam ya kira mutanensa zuwa ga tuba da istighfari kamar yadda ya kira su zuwa ga takawa da ainihin nisantar eh, sabon Allah hakan nan ya kira su zuwa ga mafi girman al'amari shine tauhidi da kadaita Allah subhanahu wataala yace Allah ta budu illallah inni akhafu alaikum azaba yawmin azim lallai ni ina jin tsoron wani azaba na wani yini mai girma a kanku ma'ana idan kuka saba wa Allah idan kuka ƙi bin umarnin Allah idan wato kuka ƙi yin imani da Allah ku kaɗaita tashi, to lallai ni ina jiye muku azaba azaba na wani yini mai girma wato yinin kiyama ma'ana Allah ta'ala zai azabtar da ku a ranar tashin kiyama za ku shiga wutan jahannam idan kuka ƙi yin imani kuma za ku dawwama a cikin wutan jahannam ɗin domin duk wanda ya koma ranar tashin kiyama ba shi da tauhidi ba shi da aƙida ba shi da imani to lallai zai dawwama a cikin wutan jahannam an gane ko kamar yadda Allah ta'ala yake cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman sha. Allah ya samu dace sai aya ta gaba qalu to annabinsu ya yi musu wannan gargadi ya yi musu wa'azi ya kira su zuwa ga tauhidi to menene amsan waɗannan mutane adawa ga annabinsu shine Allah ta'ala ya ce ƙalu suka ce a ji tana kana an alihatina shin ka zo mana ne domin ka karkatar da mu daga bautan abubuwan bautanmu daga bautan gumakanmu ne wato ka zo mana ne domin ka hana mu bautan gumaka a na jitana lita'fikana ai na domin ka karkatar da mu domin ka kawar da mu ka kange mu daga me daga bautan wato gumakan nan da muke bautata musu wanda mu muke ganin kamar gumakan nan su ne masu mana ceto su ne masu saukar mana da ruwa su ne masu ainihin ba mu 'ya'ya su ne waɗanda wato suke saukar mana da ruwan sama yanzu ka zo mana kenan domin ka karkatar da mu daga waɗannan allolin nan namu wanda su ne suke amfananmu kuma shin haka al'amarin yake ba haka yake ba waɗannan gumakan kamar yadda Allah ta'ala ya ba mu labari a wa'ansu ayoyi in ta du'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u jabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirki ku. a can baya cikin ayoyin da muka karanta a wannan surar Allah ta'ala yana cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah shin wane ne yafi bata fiye da wanda yake kiran wani wato waɗansu gumaka waɗansu alloli duwatsu ne itatuwa ne yake kiransu amma kuma ba za su taɓa amsa musu wannan kirar ba har ranar kiyama domin ba su ji domin ba su gani domin ba su motsi domin ba su magana kuma ba su ma san cewa waɗansu ma suna nan suna bautata musu ba saboda haka suka ce a ji ajitana litafikana an alihatina shin ka zo mana ne domin ka karkatar da mu daga bautan gumakanmu sai mai suka ce daga baya suka ce fa'tina mata iduna. saboda haka ka zo mana da abin da kake mana wa'adin shi in kunta mina sadiqin in ka kasance daga masu gaskiya A nan, wato sun gaggauta da neman azaba domin annabinsu a can baya ya ce musu inni kafu alaikum azaba yawmin azim ni ina jiye muku tsoron azabar wani yini mai girma wato yinin kiyama to anan sai suka ce to wannan azabar da kake ce mana kake mana alkawarin shi yana nan yana jiran mu ai mu muna son wannan azabar ta zo mana a yanzu yanzu nan a wannan rayuwa ta duniya ka kawo mana wannan azabar mu ganta idan kai ka kasance mai gaskiya a cikin abin da kake faɗa wato wannan magana tasu ya kunshi cewa sun ƙaryata abin da annabinsu ya gaya musu ne sun ƙaryata cewa akwai wata azaba sun ƙaryata azabar lahira sun ƙaryata azaba na wannan yini mai girma ɗin shi yasa a nan suka ce in ta mina sadiqin idan ka kasance daga cikin masu gaskiya to ka kawo mana azaba in ba ka kawo mana azabar ba wannan ya nuna kai makaryaci ne to abinda suka giya wa annabinsu kenan to a nan sun gaggauta da wato da roƙon azaba wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana cewa babu wani annabin da aka aiko shi zuwa ga wato waɗansu mutane face waɗannan mutanen sun nemi sun yi gaggawan neman azaba kuma da neman azaban ne ake hallaka su ake ake azabtar da su kun ga dai anan annabi huda alaihi salam wato wato mutanen sa'adawa sun gaggautar da neman azaba ce fa'tina bima ta'iduna ay min al'azab ka zo mana da abin da kake mana wa'adin shi kake mana alƙawarin shi din na azaba idan muka duba wani waje mutanen annabinmu sallallahu alaihi wasallam wato su ma sun nemi azaba sun nemi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo musu azabar da yake musu gargadinta an gane ko yasta'jilu wa yasta'jilunaka bil azabi walan yukhlifa Allahu wa'dahu wa yasta'jilunaka bil azabi walaula ajalun musamman laja'ahumul azab yace suna gaggawan wato roƙonka azaba wanda kuma azaban nan Allah subhanahu wa ta'ala yana da lokacin da ya tanade ta zata wannan lokacin zai zo wanda har ma roƙo suka yi ku ji wannan addu'ar kuma da wato ƙurayshawa suka yi wanda wannan yana ƙara nuna mana cewa idan mutum bai san ladabin yin addu'a ba to kada ma ya yi, domin kada addu'an nan ta zama mai mai ta zama mai wato wani bala'i ku ji wannan addu'ar kuma Abu Jahal shi yi wannan addu'ar wa idh in kana hadha huwa al-haqq فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم to wannan ita ce addu'ar Abu kuma addu'ar sauran Qurayshawa me suka ce wai Allahuma in kana hadha huwa al indika ya Allah idan wannan alqur'anin nan ko kuma wannan annabcin nan gaskiya ne daga wurinka idan ko gaskiya ne me ya kamata a roƙa sai mu ce Allah shirye mu zuwa gare ta da gaskiya ce ko ba haka ba amma su ba haka suka yi roƙon nasu ba suka ce to idan ko alƙur'ani gaskiya ne annabcin manzon Allah gaskiya ne yace fa amtira alaina hijarata mina sama to ka sako mana da ruwan duwatsu daga sama inna lillahi haka ake addu'a to lallai Abu Jahal din nan fa sunan shi ya bi shi kuma sunan shi ya tabbata akan shi abu jahal uban jahilci ko ba haka ba to wannan ya ƙara nuna jahilcinsa ce fa amtir alaina hijaratan minas sama ka sako mana ruwan duwatsu daga sama a witina bi azabin alim ko kuma ka kawo mana wata azaba mai radadi subhanallah Allah ta'ala ya ce wa ma kana Allah liyu'adhibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun yace Allah bai kasance yana azabtar da su alhalin kai annabi kana cikin su ba malamai suka ce wannan abin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce idan kana cikinsu ya annabin Allah ba zai yi Allah ya azabtar da su ba malamai sai suka samar da wata amfani daga ciki suka ce wannan ya ƙara nuna mana cewa matuƙar akwai sunnar annabi a cikin al'umma ana gudanar da ita ana yin aiki da ita to wannan wani wani kariya ne wani amincewa ne daga me daga azabar Allah an gane ko ya ce wa ma allahu Allah mu'adhibahum wa hum yastaghfirun kuma Allah bai kasance yana azabtar da su alhalin suna yin istighfari ba kun ga anan ma Allah ya sake kara mana wani amfani na istighfari idan muna yawaita istighfari to insha Allah ba za mu gamu da bala'i daga Allah ba idan muna yawan istighfari muna yawan wato komawa ga Allah to insha Allah za mu amince daga duk wani bala'i daga duk wata azaba daga Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka sai mu himmatu da istighfari gashi dai wannan wata wata ne na me wata ne na istighfari Allah ya sa mu dace to saboda haka yadda ƙuraishawa suka nemi gaggawan wato suka roƙi suka gaggauta da roƙon azaba kenan kamar yadda mutanen annabi hudu su ma suka yi anan suka ce fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin hakan nan mutanen annabi nuh lokacin da annabinsu ya kawo musu wato gargadi su ma sun gaggautar da neman azaba sun gaggautar da roƙon azaba qalu ya nuhu qad jadaltana na aksarta jidalana fa'tina bima iduna in kunta mina sadiqin daidai kamar yadda mutanen wato mutanen annabi hudu suka faɗa hakan nan mutanen annabi annabi nuh su ma suka faɗa ato ya kai annabi nuhu ka yi jayayya da mu da yawa ka yi jayayya da mu kuma ka wato ka yawaita yin jayayyar akan fa aksarta jidalana yace fatina bima iduna suka ce to ka zo mana da abin da kai mana wa'adin shi abin da kai mana alkawarin shi in kunta mina sadiqin idan ka kasance daga cikin wato masu gaskiya kamar dai yadda mutanen ah, hud hud wato adawa su ma suka roƙa a nan ta ce a jita na ajitana kana an alihatina ce fatina ta iduna in kunta mina sadiqin to abinda suka roƙa daga annabinsu kenan sai Allah ya ce mi annabinsu annabi hud ya ce musu innamal ilmu inda Allah ai ilimi kawai a wurin Allah yake wato ilimin saukar da azaba a wurin Allah yake ni ban sani ba ban sani ba ko Allah zai azabtar da ku kuma in zai azabtar da ku din yaushe azabar za ta zo muku ni ban sani ba innamal ilmu inda Allah saboda haka ni wannan ba shine aiki na ba ba aiki na ba shine na giya muku ga lokacin da za a azabtar da ku ba ko kuma na roƙi Allah ya kawo muku azaba ba wannan ba shine aiki na ba menene aiki na wa uballighukum ma ursiltu bihi ni dai an aiko ni ne na isar muku da sako saboda haka wa uballighukum ma ursiltu bihi wato kuma na isar muku da abin da aka aiko ni da shi wanda wannan shine wato aikin kowane annabi alar rasuli illal bala babu abin da yake kan annabi babu abin da yake kan ma'aiki face ya isar da saƙo sai dai isarwa hakan nan duk wanda ya bi ta farkin annabawa ya zamanto mai da'awa ya zamanto malami yana wa mutane wa'azi to shi ma an ce masa ya isar da saƙo ne lasta alaihim bi musaitir saboda haka annabinsu ya giya musu wannan cewa shi dai an aiko shi ne domin ya isar da sako kuma wannan aikin shi zai yi saboda haka annabi hud ya ci gaba da ya musu wa'azi ya ci gaba da musu nasiha har ma yake ce musu walakin ni arakum qauman tajhalun yace amma fa ni ina ganin ku waɗansu mutane ne da kuke jahilta ma'ana jahilcinku ne ya sa kuke gaggawan roƙon azaba daga Allah domin ba ku san wane ne Allah ba domin ba ku san al'amarin Allah ba wanda kuma kun yi roƙon nan kuma roƙon nan da kuka yi sai Allah ya karɓa sai Allah ya amsa wanda kun ji abin da dai muka faɗa akan Abu Jahal dazu ga irin roƙon da yayi wa Allah yace in kana hadha huwa al-haqq min indika fa amtir alaina hijaratan min as-sama' muka ce wannan ya ƙara nuna me ya ƙara nuna jahilcin abu jahal to gashi Allah ta'ala ya ƙara tabbatar mana da abin da annabi hud ya gaya wa mutanensa ya ce musu to wannan roƙo da suka yi ya ƙara tabbatar da jahilcinsu walakin ni a rakun arakum ta jihalun lallai haƙiƙa ni ina ganin ku waɗansu mutane ne kuna jahilta la taqiluna wala tafhamun ba ku da hankali ba ku da tunani ba ku da fahimta domin inda kuna da fahimta roƙon alheri ya kamata ku yi daga Allah bai kamata ku yi roƙon wani abu na sharri daga Allah ba da ba ta amfanci wannan ku to kun ga wannan ya ƙara nuna mana cewa idan mutum zai roƙe Allah to lallai ya tabbata kada ya roƙe Allah wani abu face alheri shi yasa manzon mu sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana haka yace kada ku tsinewa 'ya'yanku, ƴaƴanku kada ku tsinewa dabbobinku kada ku tsinewa abubuwan da kuka mallaka domin kada ku zo ku dace da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da yake amsa addu'a ya karba muku shi shikenan sai wannan tsinuwar ya tabbata akan ƴaƴanku ko akan dabbobinku ko akan ababen mallakarku fatan fahimci wannan to Allah ta'ala yana amsa addu'a yana amsa roƙo duk yadda wannan roƙon ya kasance idan mutum ya roƙi alheri zai samu alherin in ya roƙi sharri zai samu sharrin Allah ta'ala ya kare mu wannan kenan <coughs> sai Allah ta'ala ya ce mi qala innamal ilmu falamma ra'awhu falamma ra'awhu aridun aridan mara auhu aridun مستقبل أوديتهم قالوا هذا نعم قالوا هذا عارض ممطرنا نعم بل هو ما استعجلتم به نعم ريح فيها عذاب أليم أرمان باكا مراجعة كامل تدوزا مجتارنكا to anan Allah ta'ala ya ce falamma ra'auhu aridan to anan fa a can baya sun roƙe a kawo musu azaba a sako musu da azaba to Allah ta'ala ga azabar ya turo da ita kuma azaban nan yadda ta zo ta zo musu ne ta hanyar da suka rudu da ita ba su ma san cewa ma azaba ba ce a lokacin da suka ganta ce mara auhu to a lokacin da suka ga azabar a wato kamar hadari hadari ne ya haɗu an gane ko ya haɗu a sama a ƙetare a kan gonakinsu da rafukansu mustaqbila audiyatihim waɗannan wato wannan azabar yana mai fuskantar rafukansu mustaqbila audiyatihim to a lokacin da suka ga wannan azabar me suka ce qalu hadha aridun mumtiruna sun zaci cewa wannan azabar hadari ne kuma irin hadarin da aka saba gani yake zuwa da ruwa to ashe fa ba hadari na ruwa ba ne. wanda Allah subhanahu wata'ala ya kawo musu wannan azabar ne daga abin da suka fi bukatarsa domin aka ce mutanen adawa Allah subhanahu wata'ala ya jarrabe su da me da fari a lokacin da suka ƙi annabinsu a lokacin da suka ƙaryata annabinsu sai ruwan sama ya ɗauke dama kuma saban Allah shi yake sa ruwan sama ya ɗauke an gane ko aka ce sun yi shekara da shekaru ba a musu ruwa saboda haka suna cikin tsananin bukatan ruwa shi yasa ma annabinsu a cikin ayar da muka karanta ɗazu ya ja hankalinsu zuwa ga abin da zai kawo musu ruwan sama ɗin wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursilis samaa alaykum midrara saboda haka annabinsu ya ce musu ku tuba zuwa ga Allah ku yi istighfari za ku samu ruwan sama daga Allah saboda haka suka ƙi ba su samu ruwan saman ba to a lokacin da azaban nan ta zo musu sai Allah ta'ala ya hada ya tattara wannan azabar a sama kuma mecece azabar Allah ta'ala zai bayyana mana to a lokacin da suka ganta kamar hadari mustaqbila audiyatihim yana mai fuskantar rafukansu ƙalu suka ce hada aridun mumtiruna wannan hadari ne zai yi mana ruwa hadari ne zai kawo mana ruwa to kun ga a maimakon su fahimci cewa azaba ce su ji tsoro a nan take su fara mai su fara roƙon Allah ya gafarta musu su yi imani da Allah sai suka koma suna mai sai suka koma suna murna suna farin ciki ai za a yi musu ruwan sama za a yi musu ruwan sama an yi shekara da shekaru ba ruwan sama yanzu ga hadari ya haɗu ina annabi hud din nan da ina wannan mutumin nan da ake ce masa shi annabi hudu da yake cewa mu dan ba mu imani ba ne ruwan sama ya ƙi zuwa mana yanzu ga shi ai ba mu yi imanin ba ai ga ruwan saman zai zo mana nan da kusa-kusa sai suka roƙu an gane wannan ku to yadda suka yi kenan yadda allah ta'ala ya yi musu kenan <clears throat> qalu hadha aridun mumtiruna Allah ta'ala ya mayar musu yace bal huwa mastajaltum bihi yace a'a ai huwa wannan shi wannan abin da kuke gani aridun dinnan hadarin nan da kuke gani girgijen nan da kuke gani mastajaltum bihi abin da kuka yi gaggawan roƙonsa ne rih yace iska ce ba hadari bane iska ce rihun iska ce aka tattara ta a wajen ta zama baka fiha azabun alim akwai azaba mai raɗaɗi a cikinta Allah ya kare mu to sai mi tudammiru kullu shay'in tudammiru kulla shay'in wannan iskar tana rusa tana hallaka komai wato a ƙasar tasu malamai suka ce wannan iskar da aka sakota a kansu to sai ya zamanto ba ta barin komai duk wani abu da duk wani abin da iska kan iya hallakar da ita an gane ko yau wato iskar nan ta zo kanta ta dagargadar da ita tudammiru kulla in bi amri rabbiha su ma din ma wato adawa kamar yadda muka faɗa ɗazu jigajigan mutane ne to amma iskan nan da ta zo musu malamai suka ce wato iskan nan sai ta ɗauki wani mutum daga cikinsu ta yi sama da shi sai ta dinga yawo da shi a sama kamar fallon takarda kamar fallon ganye sa'an nan kuma ta sako shi ta buga shi da ƙasa to haka Allah subhanahu wa ta'ala ya hallaka waɗannan mutane wannan iskar ta wato ta hallaka dukkanin al'amura da suka mallaka da su karan kansu gaba ɗaya to don miru kulla shay'in bi amri rabbiha iskan nan tana hallaka dukkanin komai da umarnin ubangijinta da izinin Allah an gane ko wanda a wata ayar Allah ta'ala ya ce ma tadharu min shay'in atata alaihi illa ja'alatu karramin wannan iskar ba ta barin komai da ta zo kan shi face sai ta mayar da wannan abin kamar abin da wato aka rusa shi aka hallaka shi karramim aikal izamil baliya kamar wato kashi ne wanda wato aka rusa shi aka daka shi to abin da iskar nan ta yi musu kenan kuma Allah ta'ala ya wasafta wannan iskar cewa iska ce mai tsanani mai tsananin huruwa guguwa ce wacce ta zo kuma kwanaki nawa wannan iskar ta yi a cikin mutanen adawa ɗin kwanaki Allah ta'ala ya ce sakharaha alaihim ko kuma mu ɗauko daga faɗinsa wa amma adun fastakbaru fil ardi bighairi alhaqi wa ama adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma to anan Allah ya kara nuna mana cewa iskar nan ba wai wanda aka yi a minti 30 ya dauke ba wanda aka yi a minti 20 ko a awa daya ya dauke ba a'a Allah da ya sako wannan iskar iskar ta saura a cikin ada wannan har sati guda har mako guda Ya ce sakharaha alaihim sab'a layal ya hore ta a kansu ya kyale ta ya barta a cikinsu sab'a layalin dararraka bakwai wa samaniyata ayyamin husuma da kwanaki takwas a jere ba a daukewa iskan nan tana nan yadda take tana kadawa to aka aka hallaka su gaba daya an bakrati abihim gaba su ba wanda ya tsira aka ce ma wato a cikin mutanen adawa din iskan nan waɗanda suke hanyar tafiya sanda iskar ta bi su a inda suke an gane ko domin ana iya samun waɗanda watakila sun fita daga gari sun je su ko kasuwanci ko noma ko makamancin wannan aka ce to iskan nan sai sanda ta bi su duk inda suke ɗaɗɗaya ɗaɗɗaya ta ɗauke su gaba ɗaya ta ɗauke su kuma iskan nan ba ta taɓa kowa ba sai su su da ake ce musu adawa ɗin domin su aka aiko musu da shi su aka aiko musu da wannan iskar saboda haka ta bi su a duk inda suke ta hallaka su gaba ɗaya ba ta bar kowa a cikinsu ba Allah ya ce fa asbahu la yura illa masakinu sai suka wayi gari ba a ganin komai face gidajensu a a can ba Allah ya ce tudammiru kulla shay'in fa tana hallaka dukkanin komai ko ba haka ba anan kuma ya ce ba a ganin komai kuma sai me sai gidajensu ashe iskar bata hallaka bata rusa gidajensu ba kenan a gane ko shi yasa malamai suka ce a can tudammiru kulla shay'in min sha'nihi at-tadmir kuma ma Allah ta'ala bi tadmiri iskan nan tana rusa komai ma'ana duk wani abin da Allah ya bada izini ta rusa shi saboda haka Allah ta'ala bai bada izini iskan nan ta rusa gidajensu ba shi yasa ma har yanzu akwai gidajensu jama'a gidajen adawa dinnan an hallaka su tun ma kafin zuwan annabinmu sallallahu alaihi wasallam da dadewa balma an yi annabawa da manzanni bayan wa bayan annabi hud kafin annabinmu har annabinmu ya zo gashi har zuwa wannan zamani allah subhanahu wata'ala ya bar waɗannan gidajen domin su zama mai domin waɗannan gidajen su zama wato abin wa'azi abin izina ga duk wanda zai zo bayansu an gane ko domin a kiyayi a guji irin ɗabi'arsu a guji irin halayensu allah ya samu dace wanda sautarin yawa Allah subhanahu wata'ala idan ya hallaka waɗansu mutane yakan bar ko waɗannan mutanen ko kuma ya bar gidajensu wani abin da idan wani ya zo ya ga yadda aka yi da mutanen domin shi ma yawa a da shi shi yasa akwai gidajen samudawa har yanzu suna nan da ɗakunansu an gane ko da gidajen nasu suna nan domin suna yin gidajen nasu ne daga me daga duwatsu suna sassaƙa duwatsu ne su yi ɗakuna da su an gane ko na hakan nan su ma waɗannan adawa watattakhiduna masani'a la'allakum takhludun to hakan nan ga ah, fir'auna da Allah ta'ala ya hallaka shi Allah ta'ala ya bar fir'auna fir'auna na nan fa har yanzu saboda haka ina muku abin nan ina kwaɗaitar da ku idan kun samu kuɗi kun samu dukiya kuna iya zuwa Egypt kuna iya zuwa wato Misra ku je ku duba fir'auna yana na har yanzu wanda alkur'ani ya tabbatar mana da cewa to tun da aka hallaka fir'auna din nan to za a bar gawashi har ƙarshen duniya domin me domin mutane su azantu da shi falyauma nunajjika bi badanika takuna liman khalfaka aya haka Allah subhanahu wataala ya faɗa saboda haka Allah ta'ala ya tsiratar da gangan jikinsa kuma yana nan har yanzu kuma masu bincike sun yi bincike an gane ko domin sarakunan kasar Misira aka ce idan sun mutu akwai waɗansu abubuwa na magunguna da ake shafa musu a jikinsu saboda haka ba su riɓewa to saboda haka shi ma wannan fir'auna na annabi musa shi ma lokacin da aka hallaka shi to an ɗauki gawan shi an sa wato a wuraren da ake sa sarakunan egypt sarakunan misra a wannan lokacin saboda haka malamin wannan zamani sai suka je suka yi bincike a tsakanin waɗannan gawakin sai aka gano cewa a cikin gawakin akwai gawar da akwai alamar gishiri-gishiri a fatan jikinsa har yanzu sai aka ce to ai me zai kawo gishiri a fatan jikin wannan ɗin face saboda ya mutu ne a cikin ruwa wanda shi fir'aunan nan a ina aka hallaka shi a ruwa ko ba haka ba a ruwa aka hallaka shi sai aka gano shi musamman a tsakanin waɗannan gawaki saboda haka yana nan har yanzu kuma alkur'ani ya tabbatar da haka saboda haka wannan ya ƙara nuna mana me gaskiyan alkur'anin nan da muke karanta shi to anan kuma gashi Allah ta'ala da ya hallakar da mutanen adawa ya ce fa asbahu sun wayi gari la yura ba a ganin komai illa masakinuhum face mai face gidajensu kuma gidajen nasu suna nan har yanzu ana gani yura masakinuhum din har yanzu kun ga wannan ya ƙara gaskata me ya ƙara gaskata alqur'ani Allah ta'ala yace kadhalika najzil qaumal mujrimin yace kamar wannan ne muke saka wato muke sakayya ga mutane masu laifi to wannan maganar da Allah ta'ala ya faɗa shine abin wa'azi a gare mu yace kazalika yace kamar yadda aka yi da mutanen adawa din nan aka yi musu sakayya da irin wannan mummunar azaba an gane ko yace najzil qaumal mujrimin za mu saka wa mutane masu laifi ma'ana duk wani mai laifi a bayansu musamman irin wannan laifi nasu an gane ko to Allah ta'ala yana iya masa irin wannan sakayya ko kuma da irin wata azaba wadda ta dace da shi Allah ya kare mu sai aya ta gaba ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم وجعلنا لهم سمعا Allah ta'ala yake giya mana cewa waɗannan mutane adawa da aka hallaka su da su da al'ummomi a gabaninsu da waɗansu al'ummomi ma da suka biyo bayansu waɗanda Allah ta'ala ya hallaka su ɗinnan ya ce wala kada makannahun to haƙiƙa mun tabbatar da su a wannan duniya mun hore musu a wannan duniya fi ma in makannakun fihi a cikin irin abin da ba mu tabbatar da ku a cikinsa ba mun ba su ƙarfi mun ba su dukiya mun ba su ‘ya'ya irin wanda ma ba mu ba ku ba irin wanda ba mu hore muku ba wannan idan mun fassara in a nan kenan da ma'anan lam domin malamai sun fassara in a nan da wato fuska biyu suka ce wala qad makkannahum ma in makkannakum in anan bi ma'ana lam numakkinkum wato ma'ana mun tabbatar musu mun tabbatar da su a cikin abin da ba mu tabbatar da ku a cikinsa ba an gane ko waɗansu kuma suka ce a in anan wato za'ida ce ƙari ne kawai wato ma'ana makkannahum fi ma makkannakum fihi ma'ana mun tabbatar da su a cikin abin da muka tabbatar da ku a cikinsa ma'ana mun yi musu ni'imomi kamar yadda muka yi muku mun yi musu wato ya'ya da dukiyoyi da ƙarfi kamar yadda muka yi muku saboda haka kada ku rudu da irin wannan abin da aka hore muku ku ku ga cewa waɗannan abubuwan za su kare ku tunda waɗancan su abin da muka hore musu ba su kare su ba daga azabar Allah to kuma waɗannan abubuwan ba za su iya kare ku ba domin mutanen makka suna ganin cewa dukiyoyinsu da 'ya'yansu da ƙarfinsu na iya kare su daga azabar Allah haka ne ko na'am wa qalu nahnu aktharu amwalan wa auladan wa ma nahnu bimu'azzabin sai ce mu ne mafi yawan dukiyoyi da 'ya'ya saboda haka Allah bai zai azabtar da mu ba to shine Allah ta'ala yake gaya musu anan cewa to idan kun rudu da yawan 'ya'yanku da yawan dukiyoyinku kuna ganin cewa za ku iya fansan kanku da waɗannan dukiyoyi da 'ya'ya to ai magabatanku da aka halaka su su ma an tabbatar musu da waɗannan ni'imomi na 'ya'ya da wato da dukiyoyi amma me yasa waɗannan abubuwa ba su kare su daga azabar Allah lokacin da ta je musu ba sai ya ce waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'ida <coughs> kuma mun sanya musu ji mun sanya musu ji da gannai wa af'ida da zukata ma'ana mun hore musu waɗannan gaɓɓai da ji da gani da zuciya amma kuma ma aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min shay amma Allah wato waɗannan gaɓɓan nasu da jinsu da ganinsu da zukatansu ba su yi musu amfanin komai ba domin Allah ta'ala ya hore mana ji domin mu wa'azantu da shi mu ji mu ji wa'azi kuma mu wa'azantu ya ba mu ido domin mu gani mu wa'azantu da abin da muke gani na yadda yake yi da al'ummomi da kuma irin abubuwa da ya zuba na ayoyi a bayan ƙasa ɗin nan hakan nan ya ba mu zuciya domin mu yi tunani mu fahimci wato Allah shi ya fi cancanta a bautata masa to amma su waɗannan kafirai waɗannan gabban nasu bai amfane su ba kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa ne a wata ayar yace wala qad zara'na li jahannama kaseeran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha saboda haka idan mutum idan bawa ya zamanto ba shi da kunnan ji ba shi da wato idan gani ba shi da zuciyar tunani to ya fi kowa halaka Allah ya samu dace yace waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidatan fama aghna anhum sam'uhum wala afidatuhum min shay yace id kanu yajhaduna bi ayati llah domin sun kasance suna yin musu da ayoyin Allah ma'ana suna jidali suna musu da annabawansu game da ayoyin Allah ba su yi imani da shi ba wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un to sai abin da suka kasance suna yin izgili da shi din nan ya waje ba a kansu menene wannan shine azaba suna yin izgili da azaba fa'tina mata ta'iduna in kunta minas sadiqin kawo mana azaban nan da kake mana alƙawarin sa in ka kasance daga cikin masu gaskiya wato ma'ana suna yin izgili da azabar Allah sai gashi haqa bihin wannan azabar ta waje ba a gare su Allah ya kare mu sai aya ta gaba ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة نعم. بل ضلوا عنهم إفكهم Allah ta'ala ya koma ga kan mutanen Makka waɗanda aka saukar musu da waɗannan ayoyi aka ba su wannan labari na mutanen adawa domin an ba su wannan labari ne su ɗauki izina Allah ta'ala ya ce wala kada a halakna ma haulaku ya ku mutanen makka haƙiƙa mun hallaka a wato abin da yake kewayen ku min alƙura daga alƙariyu mun hallaka su su ne waɗanne alƙariyu kenan su ne kamar adawa ɗinnan domin adawa a ƙasar yaman suka yi rayuwa kuma mutanen makka suna zuwa ƙasar yaman hakan nan samudawa su a wato a ƙasar sham suke ko kuma a hanyar ƙasar sham suke saboda haka mutanen makka suna zuwa kasar sham suna bin wato alkariyar mutanen samudawa da aka halaka su an bar musu ayoyi a wajen su rinka gani domin su wa'azantu hakan nan ga mutanen annabi lot da aka hallaka su kuma allah ta'ala wato ya ɓuɓɓugar da wani teku a wajen wanda wannan tekun yana nan har yanzu wato shine bahrul bayyit an gane ko wannan tekun yana nan mutanen makka suna bin wannan hanyar suna ganin wannan tekun kuma sun ji labari ya ce to kun gani dai a kewayenku mun hallaka alƙariyu daban-daban saboda haka kuma ba za ku gagari Allah ba kamar yadda waɗancan ba su gagari Allah ba kuma ba za ku gagari Allah ba ya ce wa sarrafna al'ayat kuma mun sarrafa ayoyinmu kuma mun bayyana ayoyinmu mun yi bayaninsu daki-daki la'allahum yarji'un mai yiwa waɗannan mutanen alƙaryun za su koma su yi bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala amma kuma ba su aikata haka ba shi yasa azabar Allah ta wajaba a kansu ce falaula nasarahum alladhina takhadhu min dunillahi qurbanan aliha ce to dan menene waɗanda suka riƙa baicin Allah ababen da ake basu wato baiko waɗannan gumakan don me ba su taimake su ba ma'ana a lokacin da azabar Allah ta waje ba a kansu ta zo musu aka sako musu wannan azabar me sa waɗannan gumakan nasu da suke yi musu baiko suke bautata musu ba su zo sun karɓe su sun yi musu ceto daga azabar Allah ba a lokacin ya ce bal an anhum ya ce amma waɗannan gumakan nasu ma sun ɓace daga gare su domin ba a gansu a lokacin da aka saukar da azabar ba wa dhalika ifkuhum kuma yace wannan shine irin kiran ƙaryansu wannan shine wannan irin wato kagansu da suke yi din nan waɗanda wato suke cewa waɗannan allolin nan waɗannan gumakan nan su ne za su yi mana ceto a wurin Allah wa ya kulu na ha'ula ishu fa'a'una inda Allah wa makanu yaftarun kuma wannan shine abin da suka kasance suna yi na kage saboda haka Allah subhanahu wataala ya sa mu dace akan wannan ayar kenan insha Allah za mu kwana a yau abinda muka faɗa daidai Allah subhanahu wataala ya bamu wato ikon aiki da shi wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana Allah ya gafarta mana hada wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin ba rubuto ba eh to ko za mu baka saboda kowa ya ci eh. to <coughs> masu yin wannan addu'a su ce idan ban yi ma kaza ba idan ba baka yi min abu kaza ba ko idan ban yi ma abu kaza ba Allah ya yi min kaza Allah ya tsine ma ni ba zan ce Allah ya tsine min ba an gane ku ni ba zan faɗi haka ba sai mutum ya faɗa a kansa ya ce idan ban yi abu kaza ba sai Allah ya yi min kaza ni ba zan faɗa ba an gane ku? ɗayan ba zan yi wa kaina addu'a ba ana zaman lafiya Yawwa, to wannan babu shakka yana da haɗari matuƙa Yawwa. to kaga wannan masu faɗin yin wannan magana ya nuna jahilcinsu kenan wannan ya nuna cewa su jahilai ne domin ba a irin wannan addu'a an gane ko musamman wato akwai wa'ansu uwaye waɗanda wato sukan giyawa sukan giyawa 'ya'yansu ko kuma idan suna son su tabbatar da wani ukuba akan 'ya'yansu sai su yi irin wannan magana to irin wannan yana da haɗari mutum wato mace ta cewa ɗanta wato in ka dawo gidan nan in ba sai na yi ma lahani a jiki ba allah ya yi mun kaza ni dai ba zan faɗa ba an gane ko to gaskiya yana da haɗari matuƙa yadda ya kamata ya kamata mu rinka gyara mu rinka tattauna wato mu rinka tauna maganar da take fita daga bakin mu kafin ta fita kuma mu rinka tunanin irin abubuwan da muke faɗa mu yi tunanin shi kafin mu furta shi domin wani lokacin yadda kika yi wannan sharaɗin cewa idan baki yi kaza ba Allah ya yi miki kaza ko Allah ya tsine miki ko Allah ya miki kaza to sai ki ga wani lokacin wannan abin da kika faɗa ɗin kuma ba za ki ba sai me zai faru tun da sharaɗi kika yi to tun da baki yi ba sai ki ga tsinuwar Allah kuma ta zo ta hau kanki to Allah ya kare mu saboda haka hakan yana da hadarin gaske wannan addu'a ce irin ta Abu Jahal saboda haka mu kuma bai kamata mu yi koyi da Abu Jahal ba Abu Jahal ne ya tsine wa kansa ya ce Allah ya masa ruwan sama wato ruwan dutse daga sama an gane ko ko kuma Allah ya kawo masa azaba mai radadi kuma wannan azabar ta tabbata a kan shi Allah bai sako masa da ruwan dutsen ba amma kuma ya azabtar da shi an gane ko domin Allah ta'ala ya azabtar da shi da takwabi kashe shi aka yi kisa ma marar kyau an gane ko a ranar yakin badar aka kashe shi to kun ga kenan a bai dace mutum ya wa wato kansa wato addu'a ta sharri ko kuma mutum ya tsine wa kanshi ba Allah ya sa mu dace wallahu a'lam gobe ne ko haka ne to alhamdulillah